Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba yakub Makeri da saura abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yamma a yau Alhamis 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. to balle jami'an ukraine da na turkiya sun faɗa a jiya alhamis cewa za a ci gaba da yarjejeniyar da ta ba da damar fitar da hatsin ukraine ta tekun bahar aswad na tsawon watanni hudu a karkashin sharuɗan da aka kulla a jiya alhamis koriya ta arewa ta harba makamin ballistic mai cin gajeren zango a ruwan gabashinta sa'o'i kalilan bayan da arewan ta yi barazanar maida kakkausar martanin soja da amurka da ke kokarin karfafa alkawarinta na tsaron kawayenta koriya ta kudu da japan kana wasu 'yan bindiga sun bude wuta a wata kasuwa da ke birnin ize da ke kudu maso yammacin kasar iran a ranar laraba da ta gabata inda suka kashe akalla mutane biyar ciki hadda wata yarinya tare da raunata fararen hula da jami'an tsaro a cewar talabijin kasar kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa an yi wata ganawa ta neman warware matsalolin tsaro a iyakan nijar da najeriya tsakanin bangarorin kasashen biyu a birnin kwanni muna tafa da karin bayani bayan haka za ku ji cewa batun sauya fasalin naira da babban bankin najeriya ya ce zai yi ya kawo rudani a majalisar dattawan kasar kamar yadda muka saba a kowace rana alhamis yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ta shirya za ta kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri jami'an ukraine da na turkiya sun faɗa a jiya alhamis cewa za a ci gaba da yarjejeniyar da ta ba da damar fitar da hatsin ukraine ta tekun bahar aswad na tsawon watanni hudu a ƙarƙashin sharuɗar da aka kulla ƙarin lokacin na zuwa ne kwanaki kalilan kafin karewar tsohuwar yarjejeniyar da turkiya da majalisar ɗinkin duniya suka kulla a cikin watan yuli domin sake fara aikin fitar da hatsi da ya fuskanci tsaiko sakamakon mamayar da rasha ta kai wa ukraine babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi marhabi da wannan ƙarin lokaci yana mai cewa a wata sanarwa majalisar ɗinkin duniya ta himmantu da wannan aiki na raba kayan hatsi ya ci gaba ba tare da wata damuwa ba ya ƙara da cewa majalisar ɗinkin duniya ta kuma ƙudiri aniyar kawar da cikas dangane da yarjejeniyar da aka kulla na fitar da abinci shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a shafinsa na twitter inda ya sanar da ƙarin lokacin aikin cewa ukraine da guterres da shugaban turkiya rajib tayyip erdogan sun yanke muhimmiyar shawara ta yaƙi da matsalan abinci a duniya a jiya alhamis koriya ta arewa ta harba makamin ballistic mai cin gajeren zango a ruwan gabashinta sa'o'i kalilan bayan da arewan ta yi barazanar mai daga kakausar martanin soja ga amurka da ke kokarin karfafa alkawarinta na tsaron kawayenta koriya ta kudu da japan makamin da aka harba daga yankin wansam na gabar tekun arewa maso gabashin kasar da misalin karfe goma da minti 48 na safe ya fada ne a cikin ruwan da ke tsakanin zirin koriya da japan a cewar makwabta bayan an gano harba makamin sojojin koriya ta kudu da amurka da japan cikin gaggawa sun yi allah wadai da harba makamin da suka ce yana barazana ga zaman lafiyan yankin wannan dai ne karo na farko da koriya ta arewa ta harba makami mai linzami kiran ballistic a cikin kwanaki takwas kuma shi ne na baya-bayan nan a cikin jirin gwaje-gwaje da ta yi a 'yan watannin nan a baya dai koriya ta arewa ta ce wasu daga cikin gwaje-gwajen tana yaudara ne na kai harin nukuliya kan koriya ta kudu da amurka kwararru da yawa sun ce a ƙarshe koriya ta arewa za ta so haɓaka ƙarfinta na nukuliya don cin nasara mafi girma daga abokan hamayyarta Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta a wata kasuwa da ke birnin izai da ke kudu maso yammacin ƙasar Iran a ranar Laraban da ta gabata, inda suka kashe akalla mutane biyar ciki har da wata yarinya, tare da raunata fararen hula da jami'an tsaro a cewar talabijin ƙasar a wani hari na daban kuma. Wasu 'yan bindiga sun harbe wasu 'yan ta'addan basir guda biyu na Iran a tsakiyar birnin Isfahan a cewar kamfanin dillancin labaran Irna. a dukkan hare-haren biyu dai an rawaito cewa 'yan bindigar na kan babura ne kawo yanzu dai ba iya bayyana dalilan da yasa aka kai hare-haren ba ko kuma suna da alaka da zanga-zangar da aka yi a duk faɗin ƙasar wadda ta girgiza iran a cikin watanni biyu da suka gabata wasu mutane goma da suka hada da jami'an tsaro sun samu raunuka sakamakon harbin da aka yi a garin ize kamar yadda gidan talabijin kasar ya bayyana valiola hayati mataimakin gwamnan lardin kuzistan inda 'yan kabilar izai suke ya ce dawo gidan talabijin kasar cewa wata karamar yarinya da wata mata na cikin waɗanda aka kashe. To madalla kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Biyo bayan ladan naira miliyan biyar da hukumomin Najeriya suka sanya ga dukkan waɗanda suka tona asirin waɗansu daga cikin 'yan ta'adda da aka riga aka wallafa hotunansu ma duniya. an gana tsakanin hukumomi na jihohin zamfara sokoto da kebbi da takwarorinsu na nijar a birnin kwanni don sanin hanyoyin bi don hana 'yan bindigar silalewa a cikin kasashen da zara an tarfo su daga kwanni ga rahoton da wakilin haruna mamman bako ya aiko mana Kasancewa kasashen Najeriya da jamhuriyar Niger na fuskantar matsalolin tsaro a waɗansu iyakokinsu inda 'yan bindiga ke kirdada a cikin garuruwan waɗannan yankunan suna satar dabbobi da garkuwa da mutane kuma suna sulalewa a duk lokacin da aka ciwo gangararsu daga tarayyar Najeriya suna yowa jamhuriyar Niger, ko tsallaka daga Niger da zaran an darkake su zuwa tarayyar Najeriya don neman tserewa da ma ɓoyewa a cikin wannan kowaccen ƙasa. kasar wannan shi yasa aka yi wata ganawa ta gaba da gaba tsakanin hukumomin jihohin zamfara daga tarayyar najeriya da na sokoto da jamhuriyar nijar bello wakili bacaka ciyaman na karamar hukumar mulkin gudu local government yana mai cewa taron na nasaba ne da samu dabarun yaƙi da ta'addanci a wannan iyakar da ta haɗa nijar da najeriya Najeriya da Nijiyar duka dai kasa guda ce. Muna da matsaloli da yawa tsakanin iyakokin misali yankin da nake riko yankin gudu local government da yankin Tangaza da yankin Ilela duka muna da matsalar sa. Wasu lokuta mutanen da ake doka daga cikin jamhuriyar Nijar ana shiga da su yanki na mai a karbi kudin fansa. Wasu lokuta kuma mutanen da aka doka daga Najeriya ana shigowa da su ne. To amma an bi shiga da mutanen da aka doka daga jamhuriyar Nijar zuwa wuraren mu saboda mun fi ku daji wanda babu babu kuma makiyaya ba da zamu yi da mu da ku da yawan juna muke a cewar ciyaman na tangaza lokal gamman muhammad mokwarci dole ne bangarorin kasashen guda biyu su haɗa karfi da karfe wuri guda da zaran suna son cimma nasara wajen yaƙi da 'yan ta'adda a wannan iyakar jami'an tsaro na fannin sojoji a nan lieutenant colonel uh, muka shiga daji tare da shi mutane suna mamaki ni bai ba soja nake ba muka je mu kama barayi mu iska mutane ma da aka kashe tare da shi muka je da mota bi mota uku cikin dajin da ya iyaka da ku dajin ta gimba dajin da zama rake wanda a cikin kwanniya san wannan dajin akwai lokacin da muka zo mu isku gawar mutum biyar wanda an kashe suna wari ma sai mu tona kasa kawai mu rufe su yan ta'addan nan wasu mutanen mu ne wasu kuma mutanen ku ne to ba sai an kama mutum da hannu aka eh, yanke hukunci inda yake a cewar asumana magajin garin bazaga da ke iyaka da tarayyar najeriya sai an baiwa jami'an tsaro kayan aiki kuma sun samu haɗin kan al'umma yannan ababen da aka cimma a wurin wannan taron su yi tasiri. sai jami'an tsaro su da adda yawanin aiwatar da abin da ya kamata sai an ba su kayan aiki an ba su haɗin kai wannan yana ganin abin da an ka tattauna zai tasiri dan matsalar ba wai abin da ba sai kayan aiki na da iya da da haɗin kai da al'umma za ta ba su da kuma magabata. yaƙi dai da 'yan ta'adda ba zai cimma galaba ba a waɗannan iyakokin ƙasashen guda biyu sai an samu haɗin kan hukumomi da jami'an tsaro da jama'ar da ke zamne a iyakar domin su rinka kwarmata jami'an tsaro labarai kamin a cimma gagarumar galaba haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Baba Yakubu da karashin labaran duniya. Lokacin da Rasha ta kaddamar da cikakken mamayar Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu, 'yan jaridar ƙasar sun samu kansu a fagen daga. An amince da sadaukarwa da 'yan jaridar Ukraine suka yi na ci gaba da bayar da rahoto a irin wannan mawuyacin lokaci a jiya Alhamis. lokacin da sevgel musiba babbar editan jaridar yanar gizo ta ukrainska pravda ta samu lambar yabo ta 'yancin 'yan jarida ta duniya an santa da rahotannin binciken kwakwaf game da cin hanci da rashawa jaridar ukrainska pravda tun lokacin yakin ta mai da hankali akan daukar hoto game da mamayewar rasha a cikin sanarwar ba da kyautar ga Musaiba da ya yi kwamitin kare 'yan jaridu na new york ya ba da misalin jagorancinta wanda ya taimaka wa 'yan jaridan ukrainska a ƙarshe a jiya alhamis gwamnatin sojan ƙasar myanmar ta sanar cewa za ta saki fursunoni dubu shida a ciki har da 'yan ƙasar waje guda hudu kafofin yada labaran ƙasar sun ambato rukunin 'yan ƙasar wajen guda hudu da suka hada da shin tenel dan ƙasar australia da turo kubota dan japan da vicky bowman dan birtaniya kana da wani ba amurke kiao hitau rahoton ya ce a yi wa mutane hudun afuwa ne tare da neman su bar ƙasar. har ila yau cikin waɗanda aka sakin har da kyautin sue na hannun daman hambararriyar shugaban kasar ausa suci an saki fursunoni 5,774 ne domin bikin ranar 'yancin kasar ta miyammar labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Batun sauya fasalin Naira da babban bankin Najeriya ya ce zai yi daga sha biyar ga watan Disamba na wannan shekara har talatin da 31 ga watan Janairun baɗi ya kawo rudani a majalisar dattawa a daidai lokacin da shugaban kwamitin kula da harkokin banki inshora da hada-hadar kuɗi sanata Ubasani ya nemi majalisar ta ba da goyon baya ga manufar. Wasu 'yan majalisa na ganin ba a girmama majalisar ba domin ba a tuntuɓe ta ba tun farko amma wasu na ganin matakin ya yi daidai wakiliyar murya amurka madina dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana Rudanin ya fara ne a lokacin da wasu cikin 'yan majalisar dattawan suka nuna goyon bayan su ga manufar babban bankin kasar. Sanata Gabriel Suswan kenan yake korafi cewa an makara domin ba a kawo wa majalisar wannan bukata ba tun farko. Suswan ya ce ba a girmama majalisar kasa ba. Take your seats. Yadda muhawarar ta kaya kenan har sai da mataimakin shugaban majalisar dattawa Ovie Omo Agege ya nemi amincewar majalisar kamar haka. Daya cikin bukatun 'yan majalisar bayan sun amince da yunkurin sauya fasalin kudin shine neman a ƙara wa'adin kwanaki da aka ce za a yi wurin kammala aikin. One month and a half is extremely short for what we are about to do. A nan Sanata Biodun Olujimi ce take cewa kwanaki 45 ko wata ɗaya da rabi ya yi wa aikin sauya fasalin kuɗin kaɗan saboda haka tana buƙatar a ƙara yawan kwanaki. Shugaban kwamitin kula da bankuna, inshora da hada-hadar kuɗi, Sanata Obasani shi ne ya kawo ƙudurin neman majalisar dattawa ta amince da sauya kuɗaɗen. Sani ya ba da hujjojinsa kamar haka. ita babban bankin kasa wato central bank suna da hurumi wanda kundin mulkin tsarin kasan nan wato constitution da kuma dokan ita kanta central bank din ya ba su dama su nemi izini ta wurin shugaban kasar nigeria a duk lokacin da aka samu wani dalilin da zai saka a canja kasafin kudin nigeria ko a canja mashi fasali wannan doka ne da aka samu cikin kundin tsarin mulkin kasar nan da ba su kuma da cbnr wato ita kanta dokan da ta kafa central bank Shi kuwa Sanata Yusuf Abubakar Yusuf yana cikin sanatoci da ke ganin bai kamata a ƙara wa'adin kwanakin ba. Muddin kudaden nan ba sa cikin banki. da wahala a gyara tafiyar tattalin arzikin kasar najeriya shekaru goma sha tara da suka wuce aka yi irin wannan sauyin fasalin me yasa ya ɗauki tsawon lokaci kafin a kai ga yau a yanki shawarar canjin fasali aikin san kaman gini ne a sa wannan blok a kan wancan a sa wannan a akan wancan ai abin da yake faruwa kenan har zai kai lokacin da ake gani yanzu fa ya zama to dole tunda ba mu yi a baya ba yanzu ya zama dole mu yi shi gwamnati ba kowane lokaci lokaci ake abin ai sai sun zanna sun yi nazari sun ga lokacin da ya kamata ya Baka ganin wa'annan kwanakin sun yi kaɗan saboda wasu ƙasashe ai shekaru yake ɗaukan su wajen sauya kuɗin. San ba su yi kaɗan ba. Wane ne ya ƙauye yake da magudan kuɗi da ba zai canja kuɗinsa cikin lokaci ba. To a kai za mu tambaya yanzu amfanin <laughs> dawo da kuɗi banki. To ai banki wajen ajiya ne na ɗaya. Na biyu kuma waje ne inda ake hada-hadan kudade na uku kuma inda ake cinikayya kwamitin kula da bankuna inshora da hada-hadar kuɗi a ƙarƙashin sanata obasani ya ce zai fara sa ido a wannan aiki na sake fasalin naira domin ƙasa ta samu ta farfado da tattalin arzikinta madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafin mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A satin da ya gabata likita ta koro bayani kan dajin mahaifa inda wasu bincike ke nuna cewa amfani da man wanke gashi da ake kira relaxer yana daga cikin sanadi wajen haifar da cutar sai lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo. To a wannan satin Dr. Adama Ibrahim za ta ci gaba da yi mana bayani kan wannan batu. To likita kamar tsawon wani lokaci lokaci cutar take ɗauka kafin ta bayyana? Ba za a iya cewa ga takamaiman tsawon lokaci ba saboda ita cutar nan kala biyu ce. Akwai wadda na miki bayani ta can ciki wato endometrial kenan ita usually ita tafi bayyana da wuri. Mace za ta yi ta zubar da jini ko mai yawa ne a lokacin haila ko a tsakankanin haila ciwon mara mara kan gado sai kuma maki da yawa da dai za su nuna dai babu lafiya dai. Shin cutar dajin mahaifa yana yaɗuwa da wuri? To idan kika ce yaduwa yaduwa kala biyu ne za ta iya kina nufin yaduwa ta cuta kamar daga wani zuwa wani akwai kuma yaduwa ta cutar daji a cikin jikin mutum so idan kina nufin yaduwar cuta daga wani zuwa wani babu ita wannan yaduwa a zancen cutar daji saboda ita cutar daji ba infectious ba ce kamar irin su tarin fuka wanda wani zai dauka ya ba wani a ta rabawa amma idan yaduwa ce ta jiki to za ta iya yiwuwa ya danganta da karfin ciwon idan irin ciwon mai masifa ce wato aggressive mai faɗa mai zafi to sai ki ga nan da nan ta zagaya ko ina da ko ina za ta fita daga cikin mahaifa ta taɓo ita wannan uh, maƙyan kasar kwan ta tafi ta je ta taɓo mafitsara ta tafi ta je hanji wani lokacin ma har hanta da huhu duk ta zagaye jikin mace so kin ga wannan ita ta yaɗu kenan idan kuma mai sanyi ce sai ki ga ita za ta ɗau lokaci kafin ta yaɗu din amma dai za dai a sha wahala dai idan mace ta ji ɗaya daga cikin alamomin dajin mahaifa me ya kamata ta yi kin ga ita mahaifa dama duk yawancin matsalolin ta zubar da jini ne ko ciwon mara saboda haka ba fa za a iya gane wacce ce wacce ba sai mace ta je asibiti ta je asibiti sai likita yi mata ko ta yi mata tambayoyi yaya take ji yaya wayannan duk dai in aka tambaya sai kuma a binkici wayannan sanadai da na faɗa sai kuma a tambayi lafiyar yan uwa tun da kin san fa akwai zancen gado a cikin sanadi sannan za a duba jikin mace ce a duba mahaifar daga nan kuma idan an fara tantama tun daga nan za a fara tunanin to ko dai ko dai barin idan wadda ta manyanta ce ko sai a ce to gaskiya kamata a yi bincike akwai gwajin jini da za a yi ba a yi gwajin akwai ƴaƴan ita cutar daji haka da za a iya gani a cikin jini sai a ebi jini sannan kuma akwai hotuna da za a iya dubawa za ma iya ɗaukar samfuri da allura a ebi samfurin cikin jikin mahaifar sai a je a kai a duba a lab wato ɗakin gwaji kenan akwai kuma wadda zaki gama an ce to sai an yi abu kamar wankin ciki a ebo 'ya'yan cikin mahaifar abin da ake kira dnc yanzu an daidai na yin shi yanzu wannan wankin mahaifar ake yi manual vacuum aspiration shi zukowa ake yi da zukowa shine aspiration din wato a zuko in aka zuko sai a kai can ɗakin gwaji shi ma a duba a ga yaya shin ana iya gadon cutar dajin mahaifa to ita wannan ciwo ba za a ce ana gadon ta ita kanta ba yawanci gadon ba na ta ita kanta ba ne gado ne na wasu ciwon dajin daban kamar daji wanda yake taba hanji babba da kuma matattarar bayan gida wato colorectal cancer kenan to ita akwai wadda ake iya gado to kuma wannan ta zama sanadi sai kiga kamar yadda na faɗa a baya wannan gado sai karawa mace sanadin samun wannan cuta ta um, dajin mahaifa kamar daga wani shekaru ko kuma wasu shekaru aka fi samun mata da cutar dajin mahaifa mace wadda ta manyanta ta ta wuce shekara hamsin ita ce tafi sanadi na samun wannan ciwo to za ta ga ko in aka zo bincike ma yawanci idan mace bata kai wannan shekarun ba ba a cika saurin tafiya wannan ai gaskiya ana tunanin ita ciwon dajin ne sai an yi tsananta bincike amma idan mace ta wuce wannan shekaru kuma jini ya tsaya aka ga tana zubar da jini to gaskiya za a ringa tunanin ko ita ce to likita ana warkewa daga cutar dajin mahaifa bayan mace ta sha fama da cutar bincike ya nuna cewa ana iya warkewa daga wannan ciwo warkewa kuma ya faro daga cewar idan aka cire mahaifar ita kanta to kin ga babu mahaifa ina dajinta sai kuma idan an cire akwai wa'yansu magunguna da ake bayarwa wato chemotherapy kenan don hana yaduwar cutar a jikin macen da kuma gashi da ake yi wato radiotherapy kenan tunda ta bi jini kada ta yadu kuma a wa'yansu bangare na jiki saboda haka sai a yi wa'yannan to yaya tsananin cutar take idan ba a dauki matakin da ya dace da kuma gaggawa ba. Wato ita wannan cuta kamar sauran cututtuka ne. Idan baka bi matakin da ya dace ba to za ta ci gaba ne da haifafa ta yadu har sai mace ta rasa ranta. Ko ma ba a mutu ba za a galabaita rikice-rikice kuma kala-kala duk za su iya biyo baya. Wasu rahotanni na nuna cewa amfani da man wanke gashi da aka fi sani da relaxer na da alaka wajen aukuwar wannan cutar shin a likitance haka ne? A cikin bincike da aka yi wanda yake kokarin ya alakanta ciwon daji gwaji na mahaifa da kuma amfani da shi wannan mai na relaxer ya nuna cewar a yadda suka binkito mata da suke yawan amfani da shi har ya kasance kin yi amfani da man relaxer har su hudu a shekara to wannan ya kara mace sanadi kuma wannan sanadin sai ya zamana har guda biyu akan wadda ba ta amfani da shi to idan kuma kika zo nan ga sanadi biyu kina da shi sai kuma aka duba aka duba a cikin sanadin da na lissafa da can aka ga cewar kina ma da biyu ya zama hudu kenan sannan kuma bincike ya ƙara nunawa cewar mace wadda take daga afirka kin ga gashin mu gashi ne mutu saboda haka wasu zaki ga kina mata jiwa kina tsalle kina ihu saboda zafi da tauri to za yi amfani da mai na relaxer saboda ki ji daɗin sarrafa gashin ki to sai kuma ki zo ki ta amfani da shi saboda kin yi so ɗaya kin ji daɗi sai ki ta amfani da shi to idan fa ya kai so hudu a shekara kin fa ƙarawa kanki sanadi na samun wannan ciwo bincike ya kara nuna cewar idan fa kika fara amfani da shi tun kina karama to ba fa za a kai ko ina ba fa ciwo zai fara bayyana har suka kara kwatantawa suka ce mata wadda ba ta taba amfani da shi ba a cikin mata ɗari da ba sa amfani da shi ga baki ɗaya matan nan a cikin su sai sun kai shekara saba'in bai fi mace ɗaya da rabi su ne za su iya samun wannan ciwo na dajin mahaifa sannan kuma sai suka kara alakantawa da mu masu amfani da relaxa wato mu 'yan afirka idan muna yawan amfani da shi mu kuma namu sanadin zai kara har sau hudu idan kina da sanadi biyu kina kuma yawan amfani da relaxer nan kin karawa kanki sanadin samun ciwon dajin mahaifa har sau shida to likita masu sauraron mu za su ce me haɗin kai da mahaifa shin akwai wani sinadari ne da ake amfani da shi da ke da hatsari ga lafiyar jiki eh sun yi wannan binkicen shi ma a nasu hasashen sai suka gano cewa shi wannan man na relaxa yana da waɗansu sinadarai a cikin sa waɗanda za su iya shiga cikin jiki ta fatar kwakwalwa in ga fatar kwakwalwa tana da jijiyoyin jini to za su iya shiga cikin jijiyoyin nan na jini su subi jini kin ga shi kenan sai jini ya ta yawo a jikin mace da waɗannan sinadarai abin da suka ƙara lura da shi shine shi wannan sinadari yana kamanceceniya da sinadarin estrogen shi kuma wannan sinadarin estrogen kamar yadda na yi bayani a wancan karan sinadari ne na hormone wanda kuma yake cikin sinadarin matancin mace to kin ga idan yana kamanceceniya da shi ai zai je ne ya hana gudanar da aikin nan na estrogen saboda haka sai ki ga an zo an samu matsala mata da dama suna amfani da wannan man yanzu wace hanya ya kamata a bi don ɗaukar matakan kariya a rage sanadi to yaya zaki ki rage sanadi nan an riga an gaya miki cewa idan kika yi amfani da man gashi <laughs> wato shi relaxer har zuwa ya kai su huda shekara kin karawa kanki sanadi kin ga sai ki rage ina dalili in ma za a iya kula da gashin ba tare da an saka relaxer ba ai sai yi. yara inda so samu ne kwata kwata kada su san ya ma relaxer na biyu kuma shine a rage kiba ki samu nauyi da ake kira lafiyayyen nauyi sai kuma yawan motsa jiki daga karshe wace shawara zaki ba ma masu sauraron mu don kariya daga cutar dajin mahaifa da ma sauran cututtuka baki daya gaskiya yawan bincike dai da kuma kuma yawan zuwa gurin likita abinda ake kira follow up ka je ya duba ka sai ka kara koma barin fa idan kana da wayannan sanadai kala-kala da aka lasassabto idan ka kuma ji bambarakwai yanayin jiki to ya fa kamata a duba amma ni ko da yaushe abinda nake son karin bayani akai shine ita wannan ciwo wato ta cutar dajin mahaifa ba fa yawa ne da ita ba ko a kamar bincike da aka yi a Najeriya a cikin mace ɗari za ki ga mace ɗaya ce fa a Amerika ma da suka yi nasu binciken suka yi nasu gwaje-gwajen shi ma ya nuna a cikin mace ɗari mace uku ce take samu to kin ga bai da yawa kenan ba kamar shauran cututtuka ba wato dai a ko da yaushe rigakafi ya fi magani ka ringa yawan zuwa ana dubawa shi ma rigakafi ne ba fa wai allurar rigakafi kaɗai ce rigakafi ba kula da lafiya ko da yaushe abin da ya kamata a ci a ci wanda ya kamata kada a ci a guje shi ta taba sigarin nan ita giya wato barasa duk a guje su saboda su ma suna ɗaya daga cikin wa'anda mutum mutum ko da sanadi ɗaya ne da shi sai ta mai da su baki ɗaya sanadin duk ana da su sannan kuma amfani da waɗannan 'ya'yan itace wato fruits sai kuma 'ya'yan ganye irin su ugu nan irin su alayyahu da shauransu akwai sinadarai masu gyara jiki da yawa wanda har yanzu ba dukkan su ma aka yi bincike aka samu baki ɗaya ba so su ma suna da mahimmanci a jikin mutum sabida haka rigakafi dai ya fi magani masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a nan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Adama Ibrahim sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike cewa mu huta lafiya. To a gaida Hauwa Umar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraron turo mana ta imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Usaini Alhaji Umar Foreba Gashuwa. Kace musanta zargin yi wa tawagar Jamus leƙen asiri a taron COP27 da gwamnatin Masar ta yi idan babu rami me ya kawo rami. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Ado Salati goma ga annabi Rijau. kai ko cewa kake yau kira zan yi ga masu hannu da shuni da cewa ya kamata su san irin gatan da suke yi wa 'ya'yansu domin wallahi wasu 'yan gatan ko kansu ba sa iya amfanarwa balle wa'anda suka kai musu gatan to ina amfanin baɗi ba rai ra'ayi na gaba ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga kawu mai ruwa da comrade adamu abubakar bajoga kuka ce haɗin gwiwa domin magance matsalolin da suka yi katutu a iyakokin najeriya da nijar da wasu gwamnatoci suka yi taro a kansa na ƙasashen biyu hakan abin jinjinawa masu ne daga ƙarshe muna fata haƙarsu za ta cimma ruwa to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa to madalla a gaida alheri grace abdu yanzu kuma sai labarai a takaice To baballe a takaice, jama'an Ukraine da na Turkiya sun faɗa a jiya Alhamis cewa za a ci gaba da yarjejeniyar da ta ba da damar fitar da hatsin Ukraine ta tekun Bahar Aswad na tsawon watanni hudu a ƙarƙashin sharuɗar da aka kulla. Ƙarin lokacin na zuwa ne kwanaki kalilan kafin ƙarewar tsohuwar yarjejeniyar da Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya suka kulla a cikin watan Yuli domin sake fara aikin fitar da hatsi da ya fuskanci tsaiko sakamakon mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. a jiya alhamis koriya ta arewa ta harba makamin ballistic mai cin gajeren zango a ruwan gabashinta sa'o'i kalilan bayan da arewan ta yi barazanar mai daga kausar martanin soja ga amurka da ke kokarin karfafa alkawarinta na tsaron kawayenta koriya ta kudu da japan makamin da aka harba daga yankin wansam na gabar tekun arewa maso gabashin kasar da misalin karfe goma da minti 48 na safe ya fada ne a cikin ruwan da ke tsakanin zirin koriya da japan a cewar makwabta bayan an gano harba makamin sojojin koriya ta kudu da amurka da japan cikin gaggawa sun yi allah wadai da harba makamin da suka ce yana barazana ga zaman lafiyan yankin to masu sauraro a nan za mu da saya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani yin sabon shirin yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya na gabatar da shirin da sa'ida hamdun wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.